Ɗaruruwan 'yan Nijar ne da ma sauran wasu 'yan ƙasashen Afirka ke cikin wani mawuyacin hali yanzu haka a birnin Bangi na ƙasar Afirka ta tsakiya da ma sauran wasu biranen da ke cikin ƙasar sakamakon rikice-rikice irin na ƙabilanci da na addini da ya ɓarke a ƙasar. A cikin wata fira da suka yi da sashen Hausa na muryar Amurka wasu 'yan Nijar da ke birnin Bangi sun tabbatar man da cewa yanzu haka suna fuskantar matsaloli barkatai. Da wa nake magana ne? Nuhu Abubakar. Nuhu Abubakar 'yan Nijar mazauna garin Bangi wani hali suke ciki a yanzu ne? yanzu halin da muke fitowa yanzu dai nan duk kowa duk kowa dai anan a harkar muke duk wanda ma an wani na an wani an wani jiha dai wanda zan da ba musulmi suke ba ya dawo a cikin inda aka ce ba kilomitar saki da dama da larabawa da fulani da hausawa duk dai wuri guda da makarce guda muke idan ma babu wani iko tsakanin mu dai wa mu ne idan wani ya shigo ba zai iya bayar wani komai tun da akwai mutane. Wato babu jami'an tsaro tare da ku kenan. A'a jami'an tsaro saboda a shekaran jet da jami'an tsaro akwai su. To a shekaran jet ta tsaro yana ta kawo ne Faransa, sojojin Faransa su. Tun dai kungiyoyin fararen hula da na kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar sun fara tofa albarkacin bakin su kan halin da 'yan Nijar ɗin suka cinci kansu yanzu haka a birnin na Bangi. Malam Mustapha Kadi na ɗaya daga cikin kungiyoyin fararen hular jamhuriyar Nijar da ke fafutukar kare haƙƙin ɗan adam wanda ke ganin gwamnatin Nijar ya kamata ce ta tausaya wa jama'ar da suke cikin wannan mawuyaci. mawuyacin hali lalle sai mu iya cewa abin ba daɗi domin mahi yawa kawar musulmi ba sa da incin su hita a cikin gidajen nasu domin dole ne sai sun haɗi haɗa juna wuri guda domin su tsare kansu to domin haka muke sanya kira ga shugabannin namu eh, majalisar ɗinkin duniya da haɗin gwiwa afirka gaba ɗaya a san wato muhawarar gaugawa wadda ya kamata a yi na aje a ceci waɗanga 'yan ƙasar afirka domin wannan yakin bai shahe su ba kuma sai a ga a yau su ne a cikin tsaka mai wuya. Da na yi tattaki zuwa ofishin ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar na tarar da ministan baya na yana cikin wani halin balaguro, hatta ma daraktar da ke kula da 'yan Nijar a kasashen waje ba ta nan. To amma sai dai wani abin rikewa shine har yanzu an kasa sanin adadin 'yan Nijar da ke kasashen waje, wanda wani bi idan rigima irin hakan ta taso kan kawo rudani wajen tantance matsayi ɗaya da za a ɗauka domin kawo masu ɗauki. asali ma jamhuriyar Nijar ba ta da wani ofishin jakadanci a cikin kasashen da ke Afirka ta tsakiya. balantana ma su ɗauki matsalar a hannunsu in ji wani kusa na ofishin Minista harkokin waje da ya ƙi naɗi muryarsa.